idan matasa sun yi zafi da yawa dattawa su yayyafa ruwa a yi saiti yadda ba za a samu taɓar gaza ba to duk da aka samu combination irin wannan to da ƙarshen Allah ba za a samu feluwa ba shugabannin ƙungiya na wannan ƙaramar hukuma da na zamfara baki da ina addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka mala ango ina addu'a a wurinka Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta ku da zuriya ba. akwai addu'a da na saba yi wa angwaye shi ma malam abdulmalik ina maka irin wannan addu'a Allah ya sa amarya malama saliha ɗa na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana shag yakubu musa hassan katsina sautin sunna ɗa na biyu sai ta haifo mana limamin turnuku shek abubakar giro argungu ɗa na uku sai ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano dan auta kuma ga ana rama malam Nasiru Gwandu gangaren daga Gwandu sai ta gangaro mana da shi daga nan amarya in ta gada ma ta kara in ta gada ma ta bari haka mukan bamu da matsala kwalliya ta biya kudin sabulu na san wayannan hafsoshi, akwai sojan sama a ciki akwai na ƙasa akwai na ruwa duk inda suka dirka bid'a da shirka da shegantaka dole su san inda dare musu a wannan lokaci Allah ramma ba dogon karatu zamu yi ba wata sura za mu karanta wacce take gajeriya ba ta da tsayi ba don komai ba sai saboda irin nasara da muka ga Allah ya ba sunna a wannan ƙasa jama'a ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar wato alhamdulillah wato sunna a Najeriya alhamdulillah wato babu abin da za mu yi wa Allah maɗaukin sarki sai godiya domin duk wanda ya san tarihin wannan gwagwarmaya in kuka tambayi dattawan izala za su faɗa muku yadda aka fara tafiyar tafiya ce mai sarƙaƙiya akwai wani daji mai duhu da aka ratsu a baya amma cikin taimakon Allah wato tafiya ta yi nisa Allah ya ba da nasara wasu maluma daga cikin maluman suna a Najeriya Allah ya karɓi rayuwarsu kamin su ga irin wannan nasara da muka gani yau suna a Najeriya ta zama hantsi ne ga gidan kowa yanzu kusan a Najeriya da wahala ka samu gidan da babu ahalus suna a ciki matukar gidan gidan musulmai ne to muna da wakilci akwai namu a ciki hadda gidan alhaji babba hadda shi hadda gidan mai martaba hadda shi har a sakatariya ta lokal government hadda nan hadda government house hadda presidential villa ba inda suna bata shiga bai zuwa Najeriya ta shiga ƙauye ta shiga birni ta shiga kasuwa ta shiga gona ta shiga office an musuluntar da su honorable an an an an wato ku wani abin da yake bada mamaki wani yaƙi da Allah yake wa sunna a nan Najeriya da ba masu faɗa da ƙungiyar izala kamar sarakuna a wannan ƙasa wallahi cikin gyaran Allah a halin yanzu a Najeriya da wuya sarki ya mutu a ɗauko wanda ya sha bid'a ya ƙoshi a ɗora kan kujera yana da wahala ƙwarai da gaske duk inda aka samu wani babban sarki a Najeriya Allah ya karɓe shi wallahi cikin taimakon Allah ashe akwai yan izala a cikin gidan ba tare da an sani ba sai an samu wani kwakwara mai nauyi wanda a cikin izala in aka dora shi Allah kada ya san ba nawa zai ja sai Allah ya dauko shi sai ya dora shi akan kujerar daga nan fada sai ta rikide daga fadar bid'a ta koma fadar sunna shi yasa yanzu a Najeriya da wuya in ban da fadodi yan kaɗan da wuya ka je fada kai sallama a ce ma waye ce ana sallama a fada amma a baya wallahi baka isa ka je fada ka ce assalamu alaikum ba a in sarki ya fito babu wanda ya isa ya masa sallama sai dai a mai da shi kawai kamar mahaukaci in ya fito ga rawani ga alkeba sai a fara sunkuye mazgai bantare karkace amma yanzu mafi yawan fada a Najeriya wallahi duk fada da je sai ka samu mai alfarma wato mai martaba a zaune a kan kujera mai martaba sarki wallahi kana shiga kana cewa assalamu alaikum shi zai fara ansawa kuma ya miƙo maka hannu in kana wani nan ya ce kai miƙo hannu almusafa hatu hasana ya ce miƙo ka gaisawa hannu da hannu akwai albarka ce da ana gaisawa da sarakunan gargajiya ba a gaisawa da su mun yi taro a Zariya a kofar mai martaba sarkin zazzau karo na farko a tarihin rayuwarsa sai ga sarkin zazzau ya hau kan mimbarin izara karo na farko ya hau kan mimbarin izala ya kuma yi jawabi ya kuma ce wannan aiki da kuke yi na da'awa shi shine daidai muna tare da ku ɗari bisa ɗari kuma da mu za a yi ga gudunmuwa maza a je a sai janareto da sifika da microphone da a yi sanda sakon Allah madauki zai. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم idan aikin addini ya taso yana cikin masu jagorancin ya za a gudanar da shi ku tafi daura hmm. kwanan nan mun je daura lokacin da za a yi wa'azin dan sado ta daura muka bi za a yi bikin yaye ɗaliban wata makaranta ta sunna ta izala wallahi mun yi mamaki kamin mu isa wurin mai martaba sarkin daura ya riga mu isa ya sha rawani ya sha alkaba yana zaune yana makaranta ce ta addini kowa ya bada gudunmuwa domin izala ita ce mai tarbiyyar 'ya'yan al'umma akan alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sarkin musulmi shugaban majalisar sarakuna ta najeriya gaba daya taron da aka yi na ahalin sunna a ƙasar ghana ya je ya hau kan mimbari ya ce da shehu dan hodiyo da abdullahi gwandu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم haka ne ko ba haka bane ku zagaya ku gari yanzu duka wuraren da ake wazifa da wuya ku samu matashi a ciki ana wazifa da shi matasa suna yi saboda sun gane abun kauyanci ne kuma inda za ku sha mamaki da wuya ka samu mutumin da yake da digiri digiri na ilimi ya je jami'a yana da digiri ka samu ana wazifa da shi yana da wahala kuma ba wai ta yin addini ya karanta ba ko biology ya karanta ko chemistry ko physics ko astronomy ko oceanography ko embryology ko ko ko ko kun san dalili baya da za a shimfiɗa kyalle ga iska yana ga tana daga kyallan sannan a ce masa akwai mutane guda biyar akan kyallan annabi muhammadu yana wurin abubakar yana wurin umaru yana wurin usman yana wurin aliyu yana wurin sannan wai shehu tijjani yana wurin kyallon wai akwai mutum shidda kan kyallon ga iska kuma in ta huro sai ta daga kyallon da sama da shi da mutum ko a shafa laba duk dakikancin ka duk ne wanka duk ne kwakwalwar ka sai ka gane takun ya shiga yadda wannan ne yasa idan ka ga mutum ya yi karatu ya je jami'a ya dawo ya je jami'a ya dawo ka shi ana yin wazifa da shi to da kyar idan da kyar idan result din sa da kyar in ya ci jaraba da kyar in ba tar an sayi ba in dai har ya kai ya na jarabawa sa jami'a ba zai yi ba an samu nasara ko ba a samu nasara ba to ya ku bayin Allah bari mu ji idan an samu nasara ne Allah madaukin sarki yace mana idza jaa nasrullahi wal fath bismillahir rahmanir rahim ya Allah madaukin sarki yace ala rama idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi فسبح بحمد ربك واستغفر <laughs> إنه كان توابا Allah madaukin sarki yana faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun ce an saukar da wannan sura a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajjinsa na ban kwana wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mina aka saukar masa da wannan sura idza jaa nasrullahi wal fath da wannan sura suratul nasr da ayan nan da Allah madaukin sarki yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا malamai saka ce kusan a lokaci ɗaya duka a wajen wannan aikin haji, Allah madaukin sarki ya saukar da suratul nasr da wannan aya da alarama ya karanta mana wacce Allah madaukin sarki ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau in ji Allah madaukin sarki Allah ya ce na cika muku addinin ku al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati Allah ya ce na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina sannan na yarde muku musulunci ya zama shine addinin ku malamai suka ce daga saukar da wannan aya duk abin da bai zama addini ba kamin lokacin da aka saukar da wannan aya to ba zai sake zama addini ba sabon umarni da sabon hani bai sake sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shi yasa malamai suka ce bayan an saukar da suratul nasr da kwana 80 sai aka saukar da ayatul kalala aya ta ƙarshe wacce take cikin suratul nisa'i wata ta yi magana a kan rabon gadon kalala inda Allah madaukin sarki yace yastattunaka qul yastattunaka qul Allahu kun fil kalala in imrun halaka in imrun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak cigaba cigaba cigaba wa huwa yarithuha illa yakul laha walad fa in kana tasnatayn fa in kana ni. فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين نعم يبين الله لكم وأن تضلوا والله بكل شيء عليم bayan saukar da waccan aya da kwana malamai suka ce aka saukar da wannan aya amma aya ta ƙarshe da malamai suka ce aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani mai girma wanda daga wannan aya ba a sake saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata aya ba ita ce ayar da take cikin suratul baqara inda Allah madaukin sarki yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun malamai suka ce wannan aya da Allah yake wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani ne wanda ake mai da ku zuwa ga Allah madaukin sarki malamai suka ce wannan aya ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka a cikin alkur'ani mai girma to ita wannan sura da Allah madaukin sarki ya saukar Allah ya saukar da ita ne da da ƙyar ake shiga cikin addinin musulunci da ƙyar za a samu mutum guda ɗaya musulunta da ƙyar a samu mutane guda biyu su shigo cikin addini haka aka ci gaba da shan wahala ba a samu kofa ta buɗe mutane su rungumi islam ba sai bayan da aka yi fatu makka amma a baya wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sha wajen da'awa yana kira amma ba a karbawa kamar yadda kungiyar izala sanda ta fito take kira tana wa'azi aka kangare aka ki aka yi ta bugawa wasu aka kwace matansu wasu aka ainihin kore su daga gidajen haya wasu aka kore su daga shaguna wasu aka a sami raka ko wanda aka kwakwale wa ido saboda izala akwai a taraba akwai wanda aka kwantar da shi aka ɗauko dutse aka ɗauko 'ya'yan marinansa aka sa kan dutsen aka ɗauko wani dutse ana kwankwatsawa ɗaya ya lalace da ƙyar aka samu aka yi sabit guda ɗaya a cikin wato an likitoci a asibiti an kai matsayin da za a zo ana wa'azi a rinka shelin da bullet a ɗebo 'yan sanda 'yan bidiya a je a ɗebo 'yan sanda dibiyon ka samu maƙiyin Allah da manzo ne kwamishinan 'yan sanda bai san sunna sarkin garin maƙin manzon Allah gwamnan jihar ka samu bai san addini malaman garin daga bokaye sai malaman tsibbu sai sai sai sai sai suriya ka dawo alhazan garin ba a san addini karshe a haɗa kai a ɗebo 'yan sanda ana shelin da bullet za a harbe ɗan agaji ya faɗi a janye gawar wani ɗan agaji ya zo sake tsayawa inda aka aje wannan an kai matsayin da in za a yi wa'azi ba a ɗaura lasifika sai dai a ɗora wa ɗan agabi na tubikar a bisa kai na taɓa tambayar shek rabiu dora na ce aka rama kalla farkon izala san da wuce mai ake wazi ya ce lokacin ba mu isa mu ɗaura lasifika a jikin gini ba in muka zo za mu ɗaura lasifika a gini ko a pon ko a jikin bishiya yan bidiya za su zo su ce ba su yadda ba kuma da ƙyar ayi wa'azin abin ba mu kwashe lafiya ba da dutse za a raka mu ba saboda haka yan agaji ake ɗaura wa lasifika a ka wani na riƙe da wato ainihin amplifier ga makirhon wani ɗan agaji ya riƙe ana wa'azi an yi wayarin amma wayarin din a iska wannan lasifi ka sai a bada agaji ya tsaya a wancan kwana ya ɗora a kai ya rike yana dubawa can sai a ɗora ɗan agaji a ce kai kalli nan da lasibi ka sa ka kai kalli can da lasifi ka sa ka haka wannan ya kalli gabar wannan ya kalli kudu da an fara wa'azi sai yan bidiya a ɗebo matasa wayanda dama ba san addini ba nan take sai a zo a fara jifa da dutse idan bala'i ya bala'i ta kama dole za a watsa a wannan lokaci to riƙa ba sai an kwance ba dama da agaji lafirika na bisa kashi sai ya kama wayar sai ya tsinke wal fauru da gaggautawa ba idan ka je jibiya har yanzu akwai sauran dattawa wayanda haka kama su aka kulle su tsawon lokaci a gidan kurkuku laifinsu shine an gan su da kasar na shek abubakar mamur ba wai gudun suka gayyato ba kasar din ba kunnawa suka yi ba a a cikin kayansu an ga kasar da ya kasa a rediyo aka ji na gumi ne a sanadiyar wannan aka kai su gidan yari aka kai su aka so aka kulle su an gan su da kasar nawa na shek abubakar mamur kai ku ce allahu akbar wannan ya tunatar da ni lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je wa'azi da'ifa Makka ta yi zafi zama Makka ya gagara an yi wa'azi an yi wa'azi manyan arna ki karba ga su Abu Jahil ga su Abu Lahabi ga su Utbatu ibn Rabi'a ga su Shayba ibn Rabi'a ga su Walid ibn Utba ga su Annabar ibn Harith ga su Ummu Jamil matsiyaci a kwandali da rais ta wancan lokacin ita ma tana Makka ta yi zafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa yadda zai daita kai karshe manzon Allah ya ga bari ya fita daga cikin makka ya tafi kauye wa ko akwai wanda zai karba ya dauki wato ainihin yaransa Zaidu ibnu Harisa yace zo mu tafi rakiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama ta hanya da kafa ba akan doki ba ba akan abun hawa ba ba kan raƙumi ba da kafa annabi ya taka tun daga cikin garin makka da shi da zaidu suna tafiya da kafa har suka je ɗa'ifa tsakanin maka da ɗa'ifa tafiya ce ta mil fitin mil fitin annabi ya ci da kafa yana takawa tun daga cikin garin makka har zuwa garin ɗa'ifa duk ƙauyen da annabi ya samu a kan hanya sai da annabi ya tsaya a ƙauye yi mutanen ƙauyen wa'azi amma duk ƙauyukan da ke kan hanya har ya isa garin ɗa'ifa ba a samu mutum ko ƙwara ɗaya tallin tal da ya karɓi kalmar shahada ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin garin ɗa'ifa ya fara zuwa fada ya yi wa fada wa'azi sarakuna suka ce ba za su karɓi wannan addini ba ya ce to ku bar ni na shiga da jama'ar gari wa'azi ya bi duk wani babban gida da ke cikin garin ba inda bai je yayi da'awa ba bai samu mutum ɗaya da ya imani ba karshe ya rinka bi gida gida ya ma sallama ka fito ya ce ni annabin Allah ne na zo da alkhairin duniya da lahira ga addini na zo da shi mai tsafta karɓe shi ka rayu rayuwa mai kyau a duniya lahira ka tafi aljanna mutumin ya ce ba zai karɓa ba manzon Allah ya gama kewaye garin ɗa'ifa bai samu mutum ɗaya da zai karɓi kalmar shahada ba bayan bai samu ba sai aka hada shi da yara aka ce su masa rajamu aka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana jifarsa da dutse ana jifan zaidu da dutse ana fasa musu kai jini yana fasowa daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gangaro ya jika rigarsa ya malalo ya jika tufafinsa sai da jini ya gangaro ya cika takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kora su shi da zaidu bin harisa sai da aka yi tafiyar kilomita uku ana jifan su da dutse a bayan gari bayan sun fita bayan gari yara sun koma sai suka shiga wata gona gonar ta wasu mutane ne guda biyu da utbatu ibn rabi'a da shaiba ibn rabi'a gona ce ta wa'annan mutane guda biyu wanda asalin su mutanen makka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan gona yayi addu'a sannan mai ban tausayi ga manzon Allah a zaune jikinsa ko ina jini ne zaid ibn harisa ya sha faduwa kasa sai annabi ya daga shi shi annabi saboda karshen annabtaka ne yasa bai je kasa ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi yana komawa zuwa ga Allah yana lallashin ubangiji yana ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin anta rabbi in lam yakun bi sababun alayya fala ubali walakin rahmataka hi alqaw sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya Allah kai ne ubangijin masu rauni ya Allah kai ne mafi tausayin masu tausayi ya Allah ka ga wulakantin da suka mun amma idan dai kai baka yi fushi da ni ba ya Allah to ni ban damu da abin da aka mun ba amma da za ka kawo mun sassauci ya Allah da abin da nake so kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan nan take sai ga masu wayannan gona guda biyu suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tausayin su ya kama shi nan take ɗaya daga cikin su sai ya kira wani bawansa ya bashi inabi ya ce je ka kai wancan mutumi mun ga ya jikata nan take bawan ya ɗauko inabi yanzu ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mika masa annabi ya karbi inabi ya ci kwara daya da zai sa a baki sai ya ce bismillah nan take wannan bawa ya kalle shi ya ce masa inna hadhihi kalima la taquluha ahlu hadhihi albilad wannan kalma da ka faɗa mutanen garin nan ba su faranta in za su ci abu ba su ce bismillah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mamaki sai ya kalli wannan bawa ya ce masa kaifa menene addini ka kai yace ana nasrani yace ni ba nasare ne yace daga ina ka fito yace jitu min ni ninawa na zo ne daga wani gari da ake cewa ninawa annabi yace ya sunanka yace ismi adda sunana addas yace daga wani gari kake yace min ni ninawa daga garin ninawa annabi ya kalle sai girgiza kai yace qaryatu rajulin salih yunus ibn matta yace ka fito daga garin mutumin kirki shine yunus annabi yunus yunus dan matta nan take addas sai mamaki ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kai kuma wa ya sanar da kai yunus ibn matta annabi ya kalle shi ya murmushi duk da halin da yake ciki Ya yace kana mamakin ya aka na san Yunus dan mata ce kwarai annabi ya ce kana nabiyan wa ana nabi ce Yunus dan mata annabi ne ni ma annabi ne mu annabawa mun san junan mu saboda haka ne sa da san shi yana faɗin wannan magana nan take wannan bawa ya faɗi ƙasa yana sumbantar kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu wancan gona suna hango shi sai ɗayan ya kalli ɗayan ya ce to garin gyaran gida ka rasa ido wai kai ka ji tausayinsa to ga bawan naka can ma ya lalata maka shi zai musulunta da shi bawan yana dawa suka kalle suka ce kai ko me haɗa ka da wannan mutumi ai addinin ka ya ce addinin shi alkhairi ya daga kai kalli iyayen gidan sai ce ku saurara ku ji kun ga wannan mutum da kuka ana wulakanta suka ce eh, ya ce wallahi a bayan ƙasa yanzu a duniya ba wata halitta mai daraja kamar sa ya ce ku bi a hankali da shi an yi wa mutane wa'azi sun ki karba sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanyar ta dawa ba ma wa'azi ba ya tsaya ne yana sallar asuba yana karanta alqur'ani mai girma sai ga wata bataliya ta aljanu ta zo za ta gita sai ga annabi yana karanta alqur'ani mai girma a cikin sallah wannan bataliya ta aljanu da suka ji annabi yana karatun qur'ani sai suka ce kai ku dakata ku dakata ga wani sabon labari kun abin ban mamaki kamin annabi ya gama sallah wannan bataliya ta aljanu sun musulunta gaba ɗayansu Allah ya bada labarin ya ce wa istarabna ilayka nafaran min al-jinn wa istarabna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an to me faru a lokacin falamma hadaruhu wa qalu ansitu na'am falamma qudiya wallahu ila qawmihim munzirin ne ka kana mutane su suka fara ya qawmana كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق آه، مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم Allah yake wa israfna ilayka ka na al-jinn ka ambaci lokacin da muka karkato da wata jama'a ta aljanu kai kana sallah baka gansu ba amma suna zuwa ya sami unar qur'an sai ga su suna sauraron karatun alqur'ani mai girma falamma habaruhu yayin da suka halarce shi ƙalu sai suka rinka faɗawa wa junansu suna an su an su kai shiru ku shiru maganar nan da ake faɗa babban magana ne ku tsaya mu saurara falamma qudiya manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana gama karatun alqur'ani nan ke sai ga wayannan aljanu sun taho suna kafurai yanzu nan nan take sun koma musulmai a wannan lokaci kai ba ma musulmai kawai suka koma ba sai ga su sun rikide sun zama masu wa'azi Falan qudiya wallau ila qaumihim munziri yayin da aka gama karatun qur'ani sai ga waɗannan aljanu sun juya zuwa ga mutanensu munzirina sun tafi suna masu gargadi sai ga ya sun koma suna yi wa aljanu yan uwansu ashe har an yi recruiting ɗin sabin masu wa'azi sabon musulunta ne yanzu ya musulunta yanzu ya ji qur'ani bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بكاتا قبعدة قوة يا ليكي تزومي وازي قا جنوب ينزل بك كلمة شهادة nan take sun koma suna wazi kai dan me ka karbi kalmar shahada ba za ka yi wazi ba dan me ka ji qur'ani ba za ka yi wazi ba yanzu kana iya samu akwai inyamurin da ya zo nan garin Mungudu ya bude shago ko kemis yana sai da magani ya kai shekara goma ko sha biyar a garin amma kaf garin ba taba samu wanda ya je masa tallar kalmar shahada ba ba wanda ya taba masa wazi ba wanda ya taba zuwa ya ce Mr. John Addini mun nan addini ne mai kyau ka karbi kalmar shahada za ta kara ma daraja a duniya a lahira za ka tafi aljanna in ya so ya ce bai yi musulunta ba oho an dai isan masa da sako ka samu babu wanda isan masa da sako ku tashi ku wasi ina in akwai wani malamin tsubu ku masa wasi wani boka kusa ku masa wasi wani zakiru ya dauko wani dogon tarbi kamar hanjin akuya ya ya sai ka ce ya muri da tsaki yana muku abuwa cikin gari Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu sai ku ce ta, dakata dakata dakata malam zakiru yanzu irin wannan kira na rashin hankali da kake yi wa Allah kaddara sunan babanka mudi sai babanka ya fito zai je masallaci sai yara suka biyo shi a baya suna ga mudi ga mudi kai mudi kai mudi kai mudi kai mudi kai za a kyale shi <laughs> kai su ce Allahu akbar na taɓa zuwa wani gari wazi sai suke ban labarin wani wani tsohon zakiru haka a cikin gari yana ta irin wannan haukan amma ga mukaddamai suna gari shi sun kyale shi to ɗaya daga cikin malaman suna malamin firamare ne sai zo babban mukaddamin gari in zai je gona in ya hawa keken shi ta wannan firamaren yake ratsawa saboda sanan gonarsa take kawai shi kenan sai ya kyale shi to yana so ya masa wa'azi shi kenan sai da ya wuce sai ya nuna wa yara daga kila kun ga wannan eh to sunansa kaza in ya fito ku bi shi kuna kiran sunan shi sai suka ce to shi kenan ba zan faɗa muku sunan mukaddamin ba ina fata an gane amma mu ɗauka sunan mukaddamin tanko malam tanko ya biyo a kan sai ya wuce sai yara gaba ɗaya suka fito daga cikin sai suka yi sura ga tanko ga tanko kai tanko kai tanko kai sai ya fara can mu sai ya tsaya kai kuma da ni mahaukaci ne suna kai tanko kai tanko kai tanko kai tanko kai tanko sai rinka bala'i da yara suna ce masa ga tanko ga tanko wa ta gari da sun sami sai ga mukaddami tafiya zai ya kawo kara wajen shaida masa wannan wani irin cin mutunci ne yara su bi ne suna ta kwala min kira haka sai ka su mai da ni mahaukaci sai da ya gaba to dama shi ko malamin islamiyya ne sai ce ana ah, ta malam yanzu kai kana ga darajar ka ta wuce a biyo ka ana maka irin wannan kiran amma kuka bar zakirin garin ku yana wa Allah kiran ganganci ya biyo kan titi yana Allahu Allahu Allahu amma kuma kai yanzu ga yana sun maka irin wannan kiran ka ce baka yi dawa amma kuma ana yi wa Allah ko sa ido ai fa buhital ladhi kafar nan take sai fara fiki fiki da ido sai ka ce dan wuta Allah ka gafarta mana to muna so kowa ya zama mai dawa ko a tamba kake tsira da mutum ya zo ya ce a tamba nake so ka ce to wace iri Cote d'Ivoire to ga ta a ah, original nake so in dan bid'a nake ce to kai kuma wajen addini ka rike jabu ita ce sunna dan me baka rike original bidiya dan me baka rike original ba ita ce sunna kai wazi ko baka yi wazi ba idan ai wannan za a samu gyara ko ba za a samu gyara ba kai za a ci gaba da dawa duk taron nan an zama masu wazi duk taron nan masu wazi ne duk wanda ya yarda daga yanzu zai zama jakadan sunna wakilin sunna wajen isar da sako daga hannu ya ce Allahu akbar duk wanda ya zama wakilin sunna daga yanzu zai ci gaba da isar da sakon sunna lungu da sako duk inda ya samu damar wa'azi sai ya yi ya daga hannu ya ce Allahu akbar kai aiko fitsara da bid'a da shegantaka da tsiya za su ta tsiya a cikin garin bungudu da karfin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga sanda aka yi fatahu makka daga nan duniya ta tsore da musulunci da da kyar ake samu mutum da yanzu kuma group group ake zuwa yanzu kuma tawaga tawaga take zuwa sai ka ga gari da sarkin garin da waziri da dubuti da gaba ɗaya sai a dungumo a zuwa ce an shiga cikin addinin musulunci daga nan musulunci ya fara karɓar jama'a tawaga tawaga sai ga tawaga ta mutum ɗaya har mutum ɗari bakwai daga ƙasar yaman ta tinkaro garin madina ta taho wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya kalli wannan tawaga gaba ɗaya imani ya ratsa su sun karɓi kalmar shahada kamin su yi wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kalli wannan tawaga ya kalli sahabai suna zaune ya ce ja'akum ahlu yaman أبعب الناس قلوبا وأرق الناس أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية annabi ya ce ga mutanen yamma sun tankaro bataliya guda mutum ɗari bakwai sun zo sun karɓi musulunci manzon Allah ya ce ga su sun fi kowa laushin zuciya sun fi kowa taushin zuciya wajen karɓar addini manzon Allah ya ce kai ku saurara ku ji fiqhun addini gaba ɗaya shi ma bai yamane ne ya ce kai hikima ma duk inda kuka tsince ta ba ya ce yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ga mutane suna karɓar addini afwajan afwajan kamar yadda yanzu sunna take karɓa ta ci Najeriya da yaƙi lungu da sako wani abin bar sha'awa duk da bare da yan bid'a sai kirkiro da idan su daura bid'a sai ta ƙara tona wa a asiri kun ga da ya ga ce a faɗaɗa maulidi domin shi kada ya saura mana to da aka da sai mutane sai gane shi abin ciwa ne ƙarya ne kun sai da aka suka gane ƙarya ne sai suka ce to wata sabuwar aya aka samu maulidin nan da ranar sha biyu ga watan rabiul awal ake daga baya aka dawo aka ce ai sati daya ba sabuwar aya aka dawo aka ce ai watan gaba daya ba samu sabuwar aya da ta sauko ba da aka ce to watan a masa fare sai ake yin wata biyu da watan kamin rabiul awal da wato da rabiul awal can sai aka ce to bayan an tare watan ya kamata a raka shi in zai koma sai aka ƙara wata ɗaya gaba sai ya zama da rabiul awal da watan kamin shi da watan bayan shi ka ce a karo shi da wata biyu sai sai mutane suka fara cewa abin nan kan da kake yi ya ake abin yake caccanjawa da kuma a masallaci ake da makarantar islamiyya sai aka fara cewa to gaskiya nan bai yi ba mu rinka fita kan hanya in muka tsaya masallaci da makaranta za a gane ba mu da yawa mu tara hanya kun ga yarinya mai tallar kosai za ta biyo mu yarinya mai tallar gyaɗa ita ma za ta shigo mai tallar rake zai shigo zaune gari banza zai sai mu haɗa da shi inna rubutu za a ga mun dan ƙara yawa a to kuma abin sai fara zame mutanen gari matsala sai zama an tare hanya kana so ka je ce ne an tare ka amma kada ba kawo cefa ne da wuri ba mata ka ba lafiya za je asibiti ta tamori da sun tare hanya mata ka za ta haihu ta tamori da har a haifi yaro a cikin tasi to daga ba abun ba sai aka ce yanzu ya kamata a ƙara dan faɗaɗa shi in ba an dan haɗa da casu da dan cashewa ba to abin ba zai tafi daidai ba to yanzu abin da ya kamata a yi a dan rinka hadawa da yan ganguna sai aka fara hadawa da yan ganguna karshe abin ma sai aka ce a je coci a rinka karbo hayar badujala sai aka rinka karbo hayar badujala daga nan aka ce ai ma mu hada kudi za mu iya saya sai aka fara tara kudi aka fara sayan badujala sai suka ce ba mu zama cikakken cikakkun kiristoci ba sai mun dan kai uniform sai kuma aka dan kai uniform irin da badujala ana jigigib jigigib jigigib jigigib an bai ka ciwo soji dalla ko ba ka ciwo soji dalla ba suka ce ko dan kukkuna balan balan sai aka dan sai zama duk abin da aka dauko sai ya kara tona cikin harkar sai a kwashi mutane a kai su sabuwar madina ko ba haka ba wallahi akwai yan bid'a da suka je sabuwar madina da suka dawo suka musulunta wallahi abin sai zama kamar zuwan kiristoci jerusalem kun san kirista an je jerusalem in dai kaga bai musulunta ba bayan ya dawo to Allah ne kawai bai so shi da rabo ba haka duk wa'anda suka je sabuwar madina na in dai kaga mutum da ya dawo bai musulunta ya da kambin ba to Allah ne bai tashi shirye da shi ba wallahi ina magana da wani sarki yana faɗa min wani gwamna yana gaya mashi baki da baki shi gwamnan da shi aka je sabuwar madina gwamnan ya ce ya ga bala'i ya ce bai taba sanin ana bala'i a duniya haka ba ce wallahi akwai da aka nuna masa su ba su sallah aka ce su wayannan matsayinsu sun wuce sallah su sun wuce sallah ba su sallah ya gansu kuma ga alkabba ga rawani ga dogon tarbi zai kace tsakiyar iyamurai din nan da me yasa ba su sallah su kuma wayannan aka ce ai ka sa abun mataki mataki ne masallata karamin mataki kenan ai ita sallar ai qur'ani ya ce innani ana allah la ilaha illa ana innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri to Allah ya ce fa'budni ka bauta mu wa aqimis salata li zikri ka tsaya da sallah domin tunani suka ce to ai amfanin sallar shine ka tuna Allah to su wa'annan su kullun cikin tuna Allah suke saboda haka ba su da bukatar sai sun yi sallah tun da dama amfanin sallar a tuna Allah ne su sun wuce wannan ajanda da Allah wanda bai sallah musulmi ne kwar ba ku an samu ba wanda bai sallah musulmi ne kwar annabi Muhammad yana sallah ko bai sallah ya taba barin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiyarsa ta barin duniya ma da shi ake sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da ya gagara fitowa masallaci sallah ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gagara fitowa masallaci sallah bayan an yi sallah da shi sallar magariba ranar alhamis shi musulmanci sallar isha annabi suma yake yi san ya farfado daga suma manzo Allah ya tambaya ce hal sallan nas mutane sun yi sallah mutane sun yi sallah hal sallan nas aka ce Aisha radiyallahu anha tace la wa hum yantazirunaka ya rasulullah masallaci dai ya cika amma ba a yi sallah ba kai ake jira annabi ya ce to a kai mun ruwa dan watsa a jikina ko zan ji karfi karfi in yi shi ba aka zuba masa ruwa a kungire a bandaki aka kama shi aka kai shi ya dan zuba ruwa a jikinsa ya dan ji dama dama ya zo ya sa rigarsa sai ya sake suma ya sake farfadowa ya ce hal sallan na an yi sallah Aisha ta ce hum yantazirunaka kai ake jira بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أو مرتوى أبو بكر يسأل دواء da mutane shi yasa in shi a dama annabi suke gaba da shi saboda shi ya fara girmama sayyidina Abubakar so ga wasu sun fi karfin sallah wasu sun wuce sallah musulmai ne ko arna wanda bai sallah dan wuce ne ko da aljanna kuna da gauga kuma ni qur'ani an sa mana ma kun da qur'ani an sa mana in dai qur'ani an sa ba gargama ko ba araba gargama ba to Allah ramma tunda sun ce sun yi da Qur'ani ya ansa mana to mu je Qur'ani kai mu filin alqiyama kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin bima kasabat rahina to mu je gaba illa ashabal yamin Allah ta muna ciki fi jannatin yatasaluna anil mujrimin wata tambaya suka yi musu ma talakakum fi wace wata aka suka bayar alu na nakum minal musalli. Qur'ani ya raba garda masu akwai saura da yan aljanna suka tambaye yan wutar sakara ma salaka kun fi sakar me shigar da ku sakara wata ansa suka bayar kalu suka ce lam naku minal musallin ba mu zama cikin masu sallah ba kenan mana sallah da wuta da ko ba da wuta bane to ya kaje wasu tarin yan wuta ya gungun yan wuta wai su ne manyan waliyan Allah sai mun yi magana wai sannan ya zo ana cewa mun soki waliyai mun zagi waliyai ai su wannan hanya ba kowa ya gane ta ba hanya ce ta auliya'u da asiya'u da nujaba'u da abdalu da da, da da da da da wannan ya sa suna ta sake karbuwa kun san dalilin da ya sa suka kirkiro sabuwar madina wato sun gane ba su da rabuwa madinar annabi duk dan bid'an da ya je aikin hajji in ka gani rawa ya ci gaba da bid'a wallahi sai an jefa masa kokonto a ran dan duk mutumin da ya je masallacin makka da madina sai ga izala ake aure haka ne ko ba haka bane shi yasa malamin bid'a da farko sai ya cusa ma gaba da makkar annabi da madinar annabi saboda ya san addinin shi ba irin sa ake a can ba qur'ani na ina ka saukar da shi akwai aya tauhiya ne ala rama surorin qur'ani akwai tauhiya to makiya ba madaniya ba to ba mu ko makiya guda ɗaya ba mu suratul rahmani azza wa jalla suratul rahmani azza wa jalla makiyatun wa tabu wa ya آه، الرحمن علم القران كاجي قران كاي كتي الله اكبر اينا كتو كده سوره الرحمن كونهيه فتجليه إنياتية أروبورية kenan sura me aka ce makiya ko to madina ba akwai sura madaniya qur'ani suratul nasr eh. janiyatun wa talas wa ya bismillahir rahmanir rahim إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إذا كنت أنا سورة ميتتي كونهية da wa saurara surorin qur'anin nan daga makiya sai na sai madadiya ko wai wa'azin ma gaba ɗaya daga ina Allah yake a fara shi daga kaula Allah yake ko daga makka a ku bari qur'ani ya warware matsalan wa kazalika auhayna ilayka qur'anan qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira ummal qura wa tunzir amal jamila ibabi. Ìfẹ̀yà mú kí àti ilé kíyàmá. Fàríkùn fìlì jẹ́nà ti wá fi sàyè. Ẹ̀sùn sí Aláhu Akira. Wàtẹ́sẹ̀ Umar Kura. Umar Kura wàtẹ́sẹ̀. Kaulah. ce Umar Kura? O ba ita ba ce. Makka, Makka wa. Kun san Tijjani ma yana da zawiyarsa da suka ba ta darajar Makka a fata. kamar yadda suka ba madinar iyas darajar madina mun je wa'azin da awa kwamiti a ayola adamawa muka samu akwai wani wanda aka ce wai ya je da kafa to ko tatsuniya ce ko da gaske ne da ya rage nashi amma an yi fira da shi a gidan rediyon adamawa gidan rediyon abc duk wanda ya ce muku karya yake kai mu kotu mu je mu kawo masa program din rediyon duk wanda ya ce karya muke kai mu da aka tambaye shi aka yi jira da shi ana tambayar ta to ya kai da ajiyar kama ka je su kwarai aka ce baka haɗuwa da kuraye da zakoki akan hanya ai da haɗu da su sosai aka ce to idan ka haɗu da su ya kake ce sai rinka cewa inya inya inya inya inya sai gaba da ya su watsa su ba da wuri sai aka tambaye shi aka ce to ka taɓa zuwa madinar annabi ya ce ban taɓa zuwa ba sai aka ce to da madinar annabi da madinar su wace ta fiye ya ce a madinar inya ta fi mana wallahi da rediyo madinar iya safi madinar annabi a rediyo fa ana tira da shi mai yi challenge din malama adama muka ce idan wannan mutumin sharri ya muku to ku kare tashi mana ya faɗa kun yi shiru kun yadda da magana kenan mai yace madinar in ya sashi madinar annabi sai aka tambaye shi aka ce to da annabi da in ya wafi sai ya shiru ce gaskiya shi ba zai yi cewa wani ya fi wani a cikin su a gidan rediyo fa wai shi ba zai iya faɗin da inyas da annabi wa ke gaba ba aka ce tun an je lahira wa zai cece ka annabi ko inyas ya ce kai wannan masu karfin ilimi na ni dai ba zan iya cewa annabi ya cece ni ga inyas ba ko shi daidai san wannan an ba ita ma bai san ba to ku saurara makka ita ce me umur gura ko ana rama ta mu sunan sanagal a qur'ani a ah, sanagal kawo ta wa sanagali ubabu to ni na san akwai makka akwai madina mu fara da maka inna awwala baitin wubi'a lin-nasi inna awwala baitin wubi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin me za mu samu a wannan dakin da ke bakka fihi tun bayyanatun maqamu ibrahim to ya matsayin wanda ya shiga man da kalahu kana amina to ya mutanen duniya ko bukatar su ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istada ilaihi sabila فإن الله غني عن العالمين الله أكبر mun samu karara Qur'ani ko mun samu ba Allah ya ce daki na farko da aka fara ajewa a doron kasa dan amfanin mutane shine wanda yake bakka daki ne albarka inji Allah madaukin sarki a cikin dakin akwai ayoyi bayyananu ciki hada takun kafar Annabi Ibrahim inda ya taka dutse dutsen ya lotsa takun kafar yana da gobe nan Allah ya ce wa man da kalahu kana amina duk wanda ya shiga cikin wannan dakin ya zama amintacce inji Allah a wani gari to kaga babu tas a cikin Qur'ani ko akwai wal tas babu eh. mun samu maka ko mu samu ba wal kaw eh, eh, babu to Allah ran masu raka bawa madina annabi Muhammadu je ka san cikin suratul tauba sai ka kusa ka je bakin boda amma baka kare ta ba Allah madaukin sarki yace ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum min al madinati wa man hawlahum min al arabi an yatakhallafu an rasulillahi wala yarghabu bi anfusihim an nafsi wai saboda me Allah ramma zalika bi annahum la yusibuhum ظمأ ولا نسب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يدعون موتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين الله أكبر ma kana li ahlil madinati oh. akwai ma kana li ahlil salaha eh akwai ma kana lil buzu wal buzu to ku saurara abin da yake damun yan bidiya sun je madinar annabi can aka saukar da qur'ani wayanda wuraren nan ne sunayen annabi suka suka garuruwan suka fito a qur'ani ɗaya a aka haifi annabi ɗaya nan ya mutu kabarin annabi a can yake sahabbansa can suka rayu almajiran da ya karanta can waɗanda ya sallah suka bi mamu suka ga sallarsa can idan suka je sai su ga gaba ɗaya harkar da ake can ba irin ta su bace irin ta yin zala ce wannan yana tada musu hankali tun daga kiran sallah haka da kawai aka bane wannan kiran sallan ta yan bidiya ta Allahu akbar idan alhaji ya tafi aikin haji bai ƙara jin bar sai ya sake dawa Najeriya ko zai take shi hayyaron da ka bar Najeriya ba da ka taka Saudiya ba haƙar jin wannan sai ka dawo kina sallah irin nasu dai sai su gaba irin nasu ba sai su ga irin masallatan izala ne idan suka je masallacin annabi za su yi sallah ko suka je ɗakin ka'aba za su yi sallah ga ɗakin Allah Allah ba zai bari a shirme a wurin nan ba ga kamarin annabi ga rauda sannan Allah ya bari a shirme a wurin nan bai yi wa, guri ne mai tsarki Allah bai bari wannan wurin ya tabarbare to abin da yake damu su idan an zo za a yi sallah sai su ga hada sahu irin na masallatan izala ake sai su ana eh, eh ta delo eh, eh ta delo har da wani har da wani makogoro makogoro eh, eh ta delo ka taba jin ita dilo a masallatan bidiya sai su ga an daidaita sau yadda ake a masallatan izala in an dole ta sau kuma abin da yake ba su mamaki ladan sai fara ikama sai su ji ikama irin ta malaman izala ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu Allah ilaha illa Allah ashhadu su sun san masallatan su mutum zai haka ne bazari gasa a ce to an shirya ya haka bai taba kowa ba ya haka bai sai a ce to komai ya daidaita a fara sai ladan ya fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yana wani haka da hannu sai ka ce wata balbela da Allah ku faɗa man ƙarya na musu tsakanin ku da Allah haka ake irin nasu ake a masallacin annabi ko irin namu kabbara haraman irin tasu ake ko irin tamu karatun fatiha irin nasu ko irin namu rukun irin nasu ko irin namu natsuwar tasu ko tamu e itidalu tasu ko tamu dagowa daga ruku sujada dagowa tahiya sallama addu'a bayan sallama a taba abin da yake ba shi mamaki da liman an yi sallama shi kenan liman ya yi sallami kowa kowa ya je faɗa wa Allah sai shi bai ciki shi ma ya koma zuwa ga Allah shi kuma ya sa masallacinsa ba haka yake ba da an gama liman sai wayo ya ce kul huwallahu qafa ku ga walidan mu wani zai ce kul huwallahu ba ta da kyau ne tana da kyau amma ba haka annabi ya a masallacin shi ba sallan nan wa ya koyar da ita to kamar mutane su ma annabi bai san kulhu wallahu bane yasa bai karanta ta a bayan sallah ba sahabbai ba sa kaunar iyayensu ne yasa ba su yi kulhu wallahu kama uku ga walidansu ba wa ya karanta da mu darajar salatin annabi ba annabi ne koya mana ba to annabi shi ne ya koya mana salatin annabi ya taba yin sallah masallaci oh, oh, oh, ya ce ku yi mun salati goma goma ya taɓa fada ya annabi yake yi azkar yake yi wa'anda ya karantar da su malaman bid'a mugaye suke su bari a karantar da al'umma abinda annabi ya karanta dan me ba za ka koya musu askar da annabi yake in ya gama sallah ba dan me why wai tambayar da nake yi sallah da Allah yana so a zabi ba cewa yayi ta zabi ba ba cewa ki mu salata wa atu zakata ba wa ki mu salata wa atu zakata warkau warkau ma'arraki'in kun ga wa mu da zami wa atu zakata da zami warkau ku yi ruku'u na cikin masallaci tare da masu ruku'u a cikin jami ba jami ya kawo ba to amma da kaga masalla abin da za a yi bayan sallar ne Allah ya ce fa'iza faragata Fa'iza faragata fansab yawa wa ila rabbika farghab fa iza faragata in ka gama sallah ta ba faragatu in kun gama ba saboda Allah kai kadai yake so kai kowa ya nashi shi kadai ba a tare ba Allah bai kawo abin da su jami ba Fa'iza faragata ta ta ta ta kai kai kai kai Allah ya ce fansab ka ci gaba da zama inda ka gama sallah ka kace zaka tashi ba ce fansabu ku zauna ba fansab individually one after another thank you Lord fansab ka zauna wurin inji Allah in ka zauna mai zaka yi wa ila rabbika zuwa ga ubangijinka ba ce wa ila rabbikum ba balle kace ayi karo karo a hadu tare ayi wa ila rabbika ka kaful mukhatab wa ila rabbika la ila rabbikum rabbika ka ka ka Allah ya ce fargab kai kwaɗayi bai ce fargabu ku ba jami ba fargab kai far duk dakikan ka sai ka gane me Allah yake so kai to sai ga irin nan yanzu Allah yake a masallacin annabi to ina kuma duka ba ta ba ta san annabi abin sai gagara kama hankali shi sannan sai ga garin Madina gaba da daga inda ake wazifa ba inda aka da farin kille akwai tsohon nan mai sa alkebba ba guga aka masa mata aka sha lagafar malam to wai ta wazifan nan kan da yasa ba a yi ta a ƙasa mai tsarki ya ce ana yi ta a ƙasa mai tsarki ana yi sai ai mun yawo mu ga da ake ta a ƙasa mai tsarki bai ce a ai su a can makka da madina ana yin wazima ba ba yi bane sai dai a cikin gidaje ake shigewa wa a cikin gidaje ake to dan nan Najeriya ba kai a cikin gidaje kuka fito wuce can ko ko ku cikin gida ai baka isa ba kana cin da farin kalle wani da zai zo da da da sandarsa ce yalla yalla ma haza ma haza هذا ليس من عمل الرسول وليس من عمل الصحابة القرآن الفاضل الذي يفعل ذلك كيف wallahi dan take wani askar zai taho da gora ya ce yalla yalla qum anta bidi'i yalla to wannan ya sa duk yadda mutum ke gaba da izala in ya maka ya zama dan izala sai ran da ya dawo ko ba sai ran da ya dawo ba da ya je maka ya zama izala sak sai ya dawo Najeriya sai ya sauka a filin jirgin sama to daga nan zai ba koma a ya koma can dai dole izalin yi. to wannan yana damu su shi yasa suka kirkiro sabuwar madina wannan kuma ya ƙara sa al'umma sun yi ta gane suna sun gane addini su daina zuwa aikin hajji abin da matsala su daina zuwa umra sai kashe to su raba biyu mu yi tamu zalla ko har gawa kai ana cewa ai ma mu da muka taru ya fi taron aikin hajji aikin hajji mutum miliyan uku mu mutum miliyan bakwai wani kuma yanzu wai a tamfawa ana taron wai an taru da yawa yanzu duk taron mun nan a kai wuta za mu duk tara nace to menene matsala wuta ce kake zai za ta iya kwashe ku ba ko Allah ne bai da mala'ikun da za su kamo ku su kai ku wutar ina matsala ce in Allah ya ce wanda ya abun nan ɗan wuta to me zai ana ka zuwa wuta da ku da kafiran China zuwa suka biya da ku da kafiran Hindu masu bautar saniya suwa suka biya to amma kai da su za a yi kwashe su a kai su wuta sai kai ne ba za ka je wuta ba kuma ka saba wa Allah ka saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa al'umma suke shiga sunna ta ko ina matan aure sun gane sunna matasa sun gane sunna ko ba ta aure ba su gane ba kana fama da bid'a ba ka ta zama yar izala sai ka zo kana zagin izala ta ce um alhaji a dai a hankali a dai a hankali to me shi ke nufi ko ke ma izala ce ta ce um ba dai na ce maka izala amma dai ka yi taka tsantsan ɗan izalan nan ba su ne ahalin sunna to kai mu ahalin mai ne to ku kuka sani ni dai idza jaa nasrullah wal fath ya ku bayin Allah jaa nasrullah ke ba ko Allah ya zo ko bai zo ba bude ya zo ko bai zo ba yanzu Allah shekaru da suka wuce da dama yanzu ai taron izala na jihar Zamfara gaba da wai na mutanen za su yi taruwa na fa ce sai makwabtanta da suka samu zuwa kuma ɗaya bisa ɗari na jama'a ba su zo ba ɗaya bisa ɗari ba su zo ba 1% ba su zo ba kai nasara Allah ta zo suna ko bata zo ba buɗe ya zo ko bai zo ba to Allah mamma idan muka ga irin wannan to me Allah yake mu sai Allah yake fasabbih bihamdi rabbika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir sai Allah yake da kaga irin wannan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasabbih to kai tasbihi bihamdi rabbika da godiya ga ubangijinka wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa tasbihi abu ne da yake da girma kwarai da gaske tasbihi babban abu ne me yasa na ce muku tasbihi babban abu ne Allah madaukin sarki da kanshi yana yi kansa tasbihi annabawa suna tasbihi mala'iku suna yin tasbihi bayan Allah na kwarai suna tasbihi kai tun Allah madaukin sarki gaba ɗaya suna yin tasbihi ku ce Allahu akbar Allah madaukin sarki da kansa yakan tsarkake kansa da kansa ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين الله مدكين سركي يتي سبحان ربك رب العزة يا تركك سركي يتبتك أبنجزك أبنجز توكك أبنجز بوايا Ubangijin da ya gagari duk wanda zai iya fara da shi ya tsarkaka amma ya sifun daga abin da suke ainihin wato siffanta shi da shi wa alal mursale sannan aminci ya tabbata zuwa ga manzanni zababbun halittun Allah ƴan aikan Allah madaukin sarki zuwa ga al'umma a nan gurin Allah madaukin sarki ya tsarkake kansa ko bai tsarkake kansa ba Allah madaukin sarki ya tsarkake kansa da kansa bayan Allah ya tsarkake kansa da kansa mala'iku Allah su ma suna tsarkake Allah madaukin sarki ya za ka ka gane mala'ikun Allah suna tsarkake Allah madaukin sarki Allah yake ba labari wato a lokacin da Allah ya ce wa allama adam al-asma'a kullaha wa allama ala al-malaika wa qala atiuni bi asma'i haula'i ala al-malaikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين me mala'iku suka fada alu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana نعم إنك أنت العليم الحكيم نعم ألا آدم أنبئهم بأسمائهم يسبحون الليل والنهار يسبحون الليل والنهار لا يفترون su mala'iku aikin su tasbihi dare da rana tasbihi suke yi wa Allah suna tsarkake sunan Allah la yattaruna ba sa ƙosawa in ji Allah madaukin sarki mala'iku sun tsarkake Allah madaukin sarki ana ramma ba mala'iku kada da suka tsarkake Allah ba annabawan Allah su ma sun tsarkake Allah ya za ka kasancewa annabawan Allah sun tsarkake Allah annabi Musa ya tsarkake Allah walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbi qala rabbi arni anzur ilayk qala la tarani walakin anzur ila al-jabal fa inni أرني أنظر إليك نعم أنا لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني مجا مجا مجا فلما تذل رب ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سعقا يا نبي موسى فلا دي فقلوا لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين أنا لما تأتي nan Allah ka je ka cikin suratul ma'ida Allah yana ba mu labarin annabi Isa alaihi salam shi ma ya tsarkake Allah madaukin sarki ina za ka samu wannan a yayin da Allah madaukin sarki yake faɗa ga ainihin annabi عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين بدون الله min dunillah wace magana annabi isa fada ala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq in kuntu qultuhu faqad alimta muje muje ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi dalla tane innaka anta allamul ghuyub mun ji mudar bakin annabi isa qala subhanaka sai ya ce tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah a lokacin da Allah ke ce masa kai ka faɗawa kiristoci su rike ka kai da mahaifiyarka abin bauta guda biyu kuma bayan Allah buɗan bakin annabi Isa abin da ya fara cewa qala subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah annabi Isa ya tsarkake Allah ko bai tsarkake Allah ba je ka labarin annabi zakariya a cikin suratu maryam fakaraja ala qaumihi min al-mihrab fakaraja ala qaumihi min al-mihrab fa awha ilaihim wa tabihu bukratan wa ashiya kai ana ran ma sama ta yi tasbihi kasa ta yi tasbihi yusabbihu lillahi ma fi samawati yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi sabbaha lillahi ma fi samawati sabbaha lillahi ma fi samawati لي وما في له تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء وإن من شيء لا يسبح بحمده نعم ولكن لا تفقهون تسبيحهم لألا يتابع على رما إنه كان حليما غفورا كيف الله أكبر الله أكبر الله يا تسبيحي mala'iku sun yi tasbihi annabawa sun yi tasbihi sama ta yi tasbihi ƙasa ta yi tasbihi abin da ke tsakanin sama da ƙasa sun yi tasbihi kai ana ranma ba su kadai ba hatta dutse ya yi tasbihi saboda me annabi dawuda yana daga cikin wayanda Allah madaukin sarki ya ainihin wato hore wa duwatsu sannan ya bai wa duwatsu umarni suna yin tasbihi wala la dawuda minna fadla to me Allah ya ce ya jibalu awi bi ma huwa tayyir Allah ya me walanna lahu al to waye ya saura bai tasbihi ba tsuntsaye sun yi tasbihi inji Allah madaukin sarki Allah ya ce kai alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fi da ake so da haji anna Allah yusabbihu lahu ma fi samawati yawa fil ardi wash-shamsu wal-qamar aha muje akwai taura wash-shamsu wal-qamar wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun min an-nas sai Allahu akbar وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله يتي ألم تر أن الله baka gani ba Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wa shamsu wal-qamaru wan-nujumu wa shajaru wal-jibalu wad-dawabu wa kathirun min nas kai ku ce Allahu akbar kai ku ce Allahu akbar wato nima Allah yake ta bayarwa Allah ka sake karo mana wata nima kai ala rama akwai ta hadidi walau annahum fa'alu ma walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasdida me Allah zai musu sai aiki da wani latanahum min ladunna ajran azima me Allah zai kara musu da shi wala hadainahum siratan mustaqima kitabuhu misri kitabuhu wa fi zalika wa fi zalika ka falye tana fasil. Mota na jisun. Subhanaka da ta da Allah ya laha ina ta sai firkawa kora. Kenan babu muka fara cewa bidiya ba ce. to an ki koya wa mutane bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka koya musu kawai ku ce kuna son annabi da baki in dan kwaya yace yana son annabi da baki shikenan shine masoyin manzo idan dan wiwi yayi wa annabi wakar bege shikenan shine masoyin manzo idan chaburos yayi wakar begen manzon Allah shikenan shine masoyin manzo da wannan ne yanzu abun ma ya gama cewa gaba daya akwai shatan annabi akwai dan kwairon annabi akwai dan lan annabi akwai tabarmani cogen annabi akwai akwai akwai akwai bommalin annabi akwai damules na annabi akwai Michael Jackson na annabi akwai 50 Cent na manzon Allah akwai kai akwai akwai Sonos akwai Shakira Shakira Shakira